kina malam zai mana magana akan soyayya babi mai magana akan soyayya son Allah da son abin da Allah yake so da kuma so dan Allah ita soyayya a guri biyu ibada ce mahabbatullah wa mahabbatu lillah wa mahabbatun fillah al mahabbatu mahabbatullah san Allah wal mahabbatu lillah da kuma so dan Allah wal mahabbatu fillah da kuma so wajen abin aikin da Allah yake so yace Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika ya Allah ka azurta ni da sanka da san mai sanka da san aikin da zai kusanta ni in samu sanka da haka addinin gaba ɗaya hubbu ne ƙauna ce ko ana yi da kai ko ba a yi da kai kawai Idan Allah yana son bawa sai ya kira Jibrilu ya ce Jibrilu ya ce ina son wani kai ma ka so shi kuma ka bada shela a sama duk a so shi sannan a saukan masa da soyayyar mutanen arziki a ƙasa idan kai ta yin laifin da Allah baya son ka sai ci Jibrilu ba na son wani kai ma ka ƙi shi ka ce a sama duk a ƙi shi nan ka sauka masa da kiyayya a tsakanin bayan Allah sai ga mutanen arziki ba sa son ka kawai to Allah ta'ala yana so yana ki shi yasa ya ce ya faɗi guda takwas da yake so kuma ya faɗi goma sha hudu da baya so a cikin alkur'ani man yuhibbuhumullah wa man la yuhibbuhumullah zaka ji wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kun ga muhsinina suna cikin dimnin waɗanda yake so yuhibbus sabirin yuhibbul muttaqin hibbul lazina yuqatiluna fi sabili saffan ka anu, wa qasitu inna allaha yuhibbul yuhibbul mutawakkilin yuhibbul muqsitin yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin su takwas ne waɗanda Allah ya lissafo yana so sannan kuma la yuhibbul mu'tadin baya son masu wuce gona da iri masu ta'addanci masu ƙetare iyaka su ma lissafo su har la yuhibbu kulla kawwanin kafur mai ha'inci mai kafirci kulli kafirin kulli kawanin kafur duk waɗannan Allah ya lissafo su goma sha hudu ce baya son su to kaka kuskura ka yi aikin da zaka faɗo cikin wanda Allah baya so dama bai ce baya son alhaji wani ko malam wani ba aiki ne baya so kaka yi aikin kawai da ka yi aikin wanda baya so ka faɗo cikin wanda baya so in ka yi aikin wanda yake so ka faɗo cikin waɗanda yake so da haka ashe so Allah yana so to amma kai kace kana son sa kuma to sai ya kalubalance ka kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace in kuna son Allah da gaske kuna son Allah to ku so ni fattabi'uni ku bi ni kenan da so da bi ba sa rabuwa ba a yadda da son ka sai kana bi ba a yadda da bin ka sai kana so saboda kan kana son Allah ka bi manzon Allah in kana son manzon Allah ka bi Allah saboda ba a raba so da bi ba za ka ce kana son annabi ka ƙi sa. ko kuma kana binsa ka ce ba ka ba zai ba za ka karɓi so ba sai da bi ba za ka karɓi bi ba sai da so sai ka haɗa biyan shi yasa wannan aya ana so a raba mana ƙauna kashi uku san Allah dama san ɗaya ne kawai duk wanda muke so muna son sa ne saboda Allah saboda Allah ya ce a so shi muna son manzon Allah saboda san Allah muna son annabawa duka saboda san Allah muna son mala'iku saboda san Allah muna son sahabbai saboda san Allah to in san Allah ka yana karuwa to san annabin ka yana karuwa san annabin ka yana karuwa saboda kana san annabi ne don don Allah san asali na Allah ne to sai a so annabi don Allah sai a so aikin alheri don Allah kuma bai sai ya zama na Allah ne na amanu a shaddu? hubban lillah masu tsananin so ne ga Allah da wannan san na Allah wanda ya sa kai yadda ka bauta masa kai siranda duk abin da ya sa ka kai abin da ya ce ka bari ka bari to sai ya ce to ka so manzo Allah kuma san da kake wa manzo Allah sai ya wuce kowa duk halittun Allah banda Allah duk halittun Allah sai ka so su fiye da yadda kake son manzo Allah wannan san shi su ake haifan maka da biyayya shi kuma san Allah su ake haifan maka da bauta shi san da kake wa Allah shi zai sa ka bauta a Allah san da kake wa manzo Allah shi zai sa ka bi shi to ana auna binka da sanka da sanka da binka in ka zo ka ce mana ina san manzo Allah sai mu kalli halinka mu kalli ɗabi'arka mu kalli shigarka mu kalli ka, mu kalli ibadarka mu kalli mu'amalarka mu kalli akhlaq ɗinka in muka ga sun yi kana kwatanci kana kwaikwayo na manzo Allah to sanka na gaskiya ne law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da sanka na gaskiya ne sai ka bi shi domin mai so ba zai taɓa yiwa kai da awa kana son mutum ka kibin sa da so da bi ba a raba su ko kana bin sa baka son sa kai asara in kana son sa baka bin sa dole sai ka haɗa biyun shi da kake so to duk abin da yake kai duk abin da ya hana ka hannu to gwargwadon yinka da yawa da barinka da yawa akan abin da ya hana da gasgata labarinsa da nuna ƙaunarsa da soyayyarsa gwargwadon irin yadda imanin ka ya nuna kenan bisa ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin to Allah ya karkasa mutane wa minan nasu wa minan nasu wajen goma sha hudu ne a cikin alkur'ani to a nan Allah ya kasa mutane aji aji yanzu ya zo ajin soyayya ne sai ce wa minan nas a cikin dai mutane man yattakhizu min lahi an dadan jam'unid akwai da yake riƙen wani abu kishiya kishiyan nan zai iya faɗuwa a cikin layi biyar ko ka mai da mala'ika kishiya ga Allah ko ka mai da wani annabi cikin annabawa kishiya ga Allah ko kamar yadda wani aljani kishiya ga Allah ko kamar da wani malami ko wani shehi ko wani wali ya zama kishiya ga Allah ko kamar da matakka ko wata masoyiyarka ko wani abin da kake so ko da gunki ne ko dutse ne ko kuɗi ne wani ma shi ai baya bauta wa komai sai zuciyarsa fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shi abin bautarsa zuciyarsa inda ta kada shi nan yake kaduwa in zuciyarsa ta ce ayi yayi in zuciyar ta ce a bari ya bari da zuciyarsa ya allantar da zuciyarsa in ta halasta masa ko da haram ne zai yi in ta haramta masa ko da halal ne zai bari to wannan shine hatsari sai ce yuhibbunahum ka hubbillah an kawo kafu tashbihi suna son su kamar yadda suke son alamana suna daidaita soyayyarsu da soyayyar Allah wannan shi ake kira almahabbatu ma'ahu wanda shine hatsari almahabbatullah wa mahabbatu lillah wa mahabbatu fillah wannan shine ibada san Allah da so dan Allah da so cikin aikin Allah amma almahabbatu ma'ahu shine ka ɗauko wani mutum ka ba shi soyayya irin wacce ake ba Allah ka ɗauko wani ka ba shi so irin sanda ake wa Allah ya za a gane ka ba shi so irin na Allah sai a ga kana ɗaukan nau'in ibadar da ake wa Allah shi ma kana masa kaga an samu me an samu shirka fil muhabbati ka daidaita shi da Allah don da abin da kake wa Allah kana masa to me bambancin su ka roƙi Allah ya biya ma bukata shi ma ka roƙe shi hmm? ka yi sujjada a gare shi ka yi ga Allah wani ma idan guluwin ya guluwi sai ma ce ai ba ma Allah ne Allah ba wannan ne Allah ɗin kawai ce shi da Allah ɗaya ne kaga sun wato fada cikin shirka fil mahabba